وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجربوا عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم to ubangiji subhanahu wataala yake cewa ubangijinka ya san cewa kana miƙewa kana yin sallah kusan sulusi guda biyu na dare two thirds ko rabin jare ko sulusi ɗaya one third na jare da kai da wasu daga cikin waɗanda suke tare da kai mominai sahabai wato cikin wani suka iman da kawai wanda su masu na yin wani ubangiji ya san wannan abin ba za ku iya cika shi ba dukkanin ku ɗore shi kullum ya zama abin da ake yi kenan ya ce faƙara'u ma ce ya sarmar ƙur'an ta karanta abin da ya ya sauƙaƙa gare ku na alƙur'ani ya ce Allah ya sani cewa a cikin ku za a samu wanda za su yi rashin lafiya za a samu waɗanda suke yawo bayan ƙasa neman eh, eh, eh, arzikin Allah za a samu wanda sun fita suna yaki jihadi fi sabilillah a wannan halin ba za ku yi wannan sallolin ba to sai ku karanta abin da ya sara na Qur'ani to yanzu muna cikin wannan halin muna cikin halin da wanda shi ya saba zuwa ya fice ya je ya san